a ƙarshe shugaba muhammadu buhari ya bayyana dalilan da ya sa ya garkame iyakokin ƙasar nan sannan kuma mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewa da gangan ya sa aka kulle iyakokin ƙasar nan sannan kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa yana sane ya sanya aka garkame iyakokin ƙasa na ƙasar nan sannan kuma shugaban kasar ya ce duk da ya sha suka wato kan wannan matakin da ya dauka daga baya 'yan najeriya sun koma noma sannan kuma sun jinjina masa sannan kuma shugaba muhammadu buhari ya ce ƙasar nan tana da albarkatu da dama don haka dole ne 'yan najeriya su rika samar da abincin da za su dinga ci da kansu yanzu kanin labarin ka riga ka saurara amma daga bisani za ka ji cikakken rahoton amma kafin nan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 domin ya karfafa wa 'yan najeriya gwiwa su rika samar da abincin da za su dinga ci da kansu shugaba buhari ya bayyana cewa duk da an soki wannan hukuncin nasa da farko daga baya 'yan najeriya sun koma suna yaba masa rahoton da kabo ta tabbatar shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a ranar talata lokacin da yake kaddamar da sabuwar shaidukwatar hukumar hana fasa ƙauri ta ƙasa wacce ta mai naira miliyan wato naira biliyan goma sha tara da ɗigo shida a wajen gina ta sabuwar shadikwatar tana wato a yankin mai tama cikin babban birnin tarayya abuja shugaba buhari ya yi nuni da cewa allah ne kadai zai iya kare iyakokin ƙasar nan saboda tsawon da suke da su sannan kuma ya bayyana hakan ne duk a lokacin wannan taro na buɗe sabuwar shadikwatar hukumar hana fasa fasaukauri cewar rahoton the nation a kalaman nasa ina son ku sani cewa daga tafkin chadi zuwa benin republic ya fi tsawon kilomita 1,600 don haka ne wato don haka allah ne kawai zai iya kare iyakokin nan ana buƙatar mutumin da ya cancanta da ƙarfin da zai iya sanya ido a kai da gangan na kulle iyakokin ƙasar nan saboda nasan 'yan najeriya za su yi odar shinkafa su kai wata wato su kai wata Nijar da sauran ƙasashen nan sannan su shigo da shinkafar nan ƙasar nan da arzikin da muke da shi muna da mutane muna da ƙasa da yanayi mai kyau ƙasashe nawa ne suke da sa'a a duniya kamar najeriya ƙasashe 'yan kaɗan ne don haka kulle wannan iyakar mai tsawon kilomita 1600 'yan najeriya sun haƙiƙance sai sun ci shinkafa wato 'yar waje sannan kuma 'yan najeriya sun haƙiƙance sai sun ci shinkafa 'yar waje ko dai ku ci abin da kuka noma ko ku mutu na yi ƙoƙarin bayyana matsayata sannan daga baya 'yan najeriya sun yaba da hakan ɗazu rahoto ya zo cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari zai ƙaddamar da wasu muhimman ayyuka guda takwas da gwamnatinsa ta aiwatar shugaban kasar mai kaddamar da aikin titin kaduna zuwa kano gadan naija ta biyu da sauran wasu muhimman ayyuka ƙarshen rahoton kenan amma mai kallo da sauraron mu zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section na wannan kalamai da buhari wato ya faɗa kan garkame iyakokin ƙasar nan sannan kuma don allah idan ka sauke ra'ayinka a comment section ka dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har ba na shafcin giza ba